الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى إني منكو بسائر الدين المرسلين فهي من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دنكي مغانا يو من عينه وتشاشدني قوة shida ne ga watan shawwal hijira ta babba dan babba karin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato hudu idan mutane sun kalla za su ga unwanin abinda na abinda na rubuta wanda nake so zan yi wato nasihar a kansa ita kanta wato a yanzu da zan yi nasihar ni kaina da zan yi nasihar da ba da shawara ban fi ƙarfin kafin in gama ba wani ya zazzage ni ko ya faɗi maganar banza sanin waye ɗan adam da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na sifofi a kansa a cikin ƙur'ani da kuma ka samu ƙa'ida ta mu'amala ta rayuwa da mutane da yadda za ka karkasa su to yana sauƙaƙa maka ainihin wato damuwa galibi wanda yake bibiyar wannan makarantar tamu kuma kullum ɗalibai ina faɗa musu cewa ban cika son kiran sunan mutane ba idan abu wato bai da alaƙa da alkhairi kai tsaye saboda mushkilar da ke ciki idan kana kiran sunan mutane mafi yawan lokuta a lokacin da suka yi kuskure to suna iya komawa su gyara alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala kai kuma ka riga ka kira sunansu kuma har abada wannan abin zai ci gaba da ainihin wasu tafiya a haka ah, saboda haka nake so in aika da saƙo na nasiha saboda wani ɗan uwa ya turo min cewa malam ina ganin wannan bawan Allah a matsayinsa na musulmi yana da haƙƙin ku yi masa nasiha ku faɗa masa kalmomi na lallashi sannan ku yi masa kaza ku yi masa kaza ina ganin ɗan uwan da ya turo min a ah, saƙon zan iya duba namban wayarsa sai kuma daga cewa eh haka ne saboda ko ba komai addinin musulunci kamar yadda kowa ya sani annabi ya faɗa cewa nasiha ne da aka ce gaba annabi ya ce ga Allah da manzon Allah da littattafai daga ciki ya gangaro har zuwa ga gama garin mutane kowa da ainihin wato kowa so abu na farko da nake so masu saurare yanzu su sani su nan wanda suke sana'ar sun ɗin nan har gobe jibi muna faɗa cewa su ‘yan uwanmu ne musulmi kasancewar ‘yan uwanmu ne musulmi abinda suke kai na kurakurai ba shi ya nuna cewa alaƙa ta ‘yan uwantaka ta musulunci ta yanke tsakanin mu da su ba idan kuka duba za ku ga cewa a lokacin da Allah ya zo magana akan abin da ya ce ya yi hallazina amani kutuba alaikum alqisasu su filkar da ya ce alhurru bil da in ya kashe a kashe shi bawa da bawa Wal'unsa, unsa bil maganar biyan biya ake amma Allah ya ce ufi ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi afuwar wani abu na dan uwansa akan wani abu kun ga wani ya kashe wani maganan kisasi ake da kuma diya amma Allah bai yanke alaka cewa wancan da aka kashe ba da wanda ya kisan Allah sai ya nuna cewa har yanzu ‘yan uwa ne tare da kisa ya shiga ciki sannan haka idan muka dawo muka kalli abinda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hujurat cewa in ta'ifatan min al ka katatalu kaga idan aka samu mu'mine guda biyu sun yi rigima da juna Allah sai ya ce fa aslihu bainahuma kaga mumine ne guda biyu sun yi rigima watakila an yi zage-zage an ɗauko makami an yi kaza amma Allah maɗaukakin sarki ya ce har yanzu yan uwan juna ne to a ƙarƙashin wannan <clears throat> saƙo na farko da nake so in isa wa da al'umma wanda suke biye da mu wa'annan wa'anda suke wannan sana'a ta fim ɗin har yanzu a gurinmu abinda wato shi ne na farko su musulmi ne wannan alaƙa ta musulunci da ta haɗa tsakanin mu da su to ta fi kowace irin alaƙa muhimmanci yana da kyau kowa ya san wannan to ma damu su musulmi ne mu musulmi ne to suna da haƙƙi na abin da muke ganin ba daidai ba ne a yi nasiha ta hanyar da ya dace don a gyara wa inna ma ɗin ne hanyar ne na nasihar kowa da irin hanyar da yake bi wajen ainihin wato isar da saƙo wa inna ma kawai shawarar da nake bayarwa da kuma nasiha wanda duk zai isar da saƙo ke yi ƙoƙari ya zaɓi kalmomi masu kyau wajen isar da saƙo ɗin kamar yadda Allah yake faɗa a gurare da dama cewa kullu ibadi ya kullu lati hiya ahsanu a faɗa wa bayina in sun tashi za su faɗi magana ba magana mai kyau ba magana da take mafi kyau ita ya kamata a ci an faɗa ɗin kamar ayoyin udu'u ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wayannan ayoyin suna nan so sako na farko duk abin da za su ji daga gurin mu har yanzu muna ɗaukar su a matsayin su ɗan uwanmu ne musulmi su musulmi ne sannan suna da haƙƙi a kan mu abinda muke ganin cewa ba daidai ba ne mai musu nasiha su dawo su gyara wa inna ma kawai ina kiran malamai su ji tsoron Allah sanda duk za a ce ga wani abu za a yi wasu mutane nasiha don su gyara to a zaɓi kalmomin da yake mafiya kyau wajen isar da saƙo don waɗannan mutanen su dawo su ainihin wato gyara wannan ita ce nasiha ta na farko da nake ainihin wato yi a ƙarƙashin wannan ne na faɗa hatta wannan ifim ɗin da ta rasu kwanan nan da aka zo ana ta cece ku ce a kanta na ba da shawara guda biyu shawara ta farko na ce da waɗanda suke fim da waɗanda ba sa fim ba fa 'yan fim ba ne kaɗai suke hawa social media suke yin abin da bai dace ba 'yan fim suna yi waɗanda ma ba 'yan fim ba suna hawa social media su yi abin da bai dace ba babban darasin da ya kamata a ɗauka na rayuwa shine wannan baiwar Allah da mutuwa izo mata bagatatan ba tare da shiri ba shine ni tana iya zuwa min kai ma tana iya zuwa maka kowa ma tana iya zuwa min to abinda duk mutum ya fahimci cewa wannan na kuskure ne ya yi ƙoƙari ya gyara shi da kansa kafin ya bar duniya yana tunanin bayan ba shi wasu su gyara masa kuskuren da yi wannan shine nasihar da muka yi kuma nasihar nan ta shafi kowa da kowa ba ta takaici zuwa ga yan fim ba kaɗai dan ba yan fim ba ne kaɗai suke yin abin da bai dace ba akan social media in kana musu ka tafi tiktok za ka gani akwai ababe da yawa da ake yi abinda annabi musa ya faɗa cewa ya ƙwami mali a da ukun ilan najati me yasa nake kiran ku zuwa ku gozo ku tsira wata da unani ilal nari ko kuma kuna kira na zuwa ga wuta wallahi ni dai ba mu da wata manufa ga duk wani mutum illa kawai abin da muke da fahimta shine ga wani abu wanda yake ba daidai ba yaya za a yi a gudu tare a tsira tare shine shawara ta farko shawara ta biyu muka ce ita wannan baiwan Allah yayin da wasu suke ganin ta wasu ababe na kurakurai wanda suke a bayyana a rayuwarta tana da kuma ababe na alkhairi da ta yi dukkan munan kowa tsakaninsa da Allah ba zai rasa kurakuran da yi ba to ko da ta rasu a matsayinta na musulma tana da haƙƙi akan dukkan raguwar musulmai wajen yi mata addu'a da cewa Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama mu fatan da muke abin da ta yi na daidai a rayuwarta Allah ka sa ya rinjaye na kurakuran yawa Allah kuma ya gafarta mata ya gafarta mana wannan sune shawarwari guda biyu da muka bayar dangane da wannan risalar da nake so in aika da ita da kuma a matsayin saƙo shine ababe kamar haka bidab zan kira suna saboda yadda na ga saƙon in ka fahimci wato shi ɗan uwa adam e zango lokacin da yake bayani za ka fahimci akwai yanayi ababe na ainihin wato a damuwa yana nufin a bayanan nasa so yana da kyau ya fahimci waye ɗan adam wallahi duk mutumin da ya karanta sifar ɗan adam a ƙur'ani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a kansa to ba za ka yi mamaki ba idan wasu ababe sun faru shi yasa daga ƙarshe zan ba da shawara guda hudu a babi na mu'amala in za ka mu'amalanci ainihin wato mutane wayannan su ne ababen da nake so in aika wato saƙo wato zuwa gare su an gane wayannan su ne ababen da nake so in aika sako zuwa gare su shi yasa na bibi irin wayannan kalmomin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani akan abin da ya shafi al'insanu wanda Allah ta'ala ya faɗe shi ya kai guri da biyar a Qur'ani ina nan insha Allah cikin muhadarorin da zan yi kwanan nan a wasu gurare zan zo zan faɗi sifofin da dan Allah ya faɗa akan ɗan adam a cikin alƙur'ani misali ka ga Allah yana faɗa cewa innal insana li rabbih lakanu dan adam yana da butulci dangane da Allah subhanahu wata'ala zaka ga Allah yana faɗa cewa kalla innal insana la yataga dan adam yakan yi dagawa an ra'ahu stagna saboda ya ga cewa yana da ainihin wato wadata zaka ga Allah yana faɗa akan dan adam yana cewa fa ammal insanu amma dan adam idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idan mabtalahu amma in Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Allah ya kukunta arzikinsa sai ya faɗa ma Allah fa yaqulu rabbi a halin sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato wulakanta shi zaka ga Allah yana faɗa yana cewa kutilal insanu kai an la'anci mutum ma akfara me kai mamakin butulcin da ɗan adam yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga Allah madaukakin sarki yana faɗa akan ɗan adam zai ce innal insana khuliqa halu'a an halicce shi halu'a yana da tsananin kwaɗayi idan masa sharru jazu'a in alheri ya same ya taraki wa idza masahu alkhairu manu'a in alheri ya same kuma ya hana ainihin wato ainihin wato mutane zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana faɗar irin wa'annan sifofin akan ɗan adam yana cewa ɗan adam khasani Allah ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin dan adam din da aka halicce shi daga digon mani sai zaman tufa idahu huwa khasimun mubin sai gashi yana da usuma gaddama mabayyaniya daka shine wanda zaka ga Allah yana wassafa shi da wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula to a ka'ida ta rayuwa duk alherin da wani dan adam yake da shi tsakaninsa da Allah da mutane kai a matsayinka na wanda Allah ya halitta wallahi baka kai alkhairin da Allah yake da shi ba akan bayi saboda innahu huwal barru rahim yayi wa dan adam ni'imar da ba za ta kirgu ba yace wa in uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce za ku kirga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya muku ba za ta kirgu ba dan sai da yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuke roƙa a gurin Allah ku nema ya baku yace wa in uddu ni'matallahi da za ku kirga ni'imar da Allah ya muku la tuhsuha ba za ta kirgu ba. amma Allah ya ce innal insana labalumun kafar dan adam ga zalunci ga butulci to irin waɗannan sifofin da Allah ya ta faɗa akan dan adam a Qur'ani in ka san waye shi wajen mu'amala idan yi maka abu kar kai mamaki saboda wanda ma ya fi ka shine Allah dan adam yana mu so ban yi mamaki ba lokacin da yake faɗa cewa ya taimaki suwane ya masuwa na kaza ya masuwa na kaza ya masuwa na kaza ya masuwa na kaza amma suna ji a kawo mutuncin farmaki ba mai iya magana ba ma wanda ke iya fitowa i faɗa alherinsa wala kar kai mamaki wannan ita ce sifar da Allah ke faɗa a kan ɗan adam akwai wata magana da larabawa suke faɗa shine suna cewa wai fa ya ajaban abin mamaki ya tabbata liman tuhu tiflan ga wanda na raine shi yana ainihin wato yaro ɗan ƙarami walaqimuhu ni nake bashi ainihin wato abinci bi atrafil banani da ainihin wato yan yatsun hannuna wa ya ta kulla yomin. kowane wuni ne nake koya masa cewa ga yadda zai harba kibiya suna cewa wai fa ya ajaban abin mamaki ya tabbata liman rabbaituhu tiflan ga wanda na rene shi yana yaro ɗan karami wulaqimuhu ni nake bashi lomar abinci bi a tarafil banani da yan yatsun hannuna wa ya rimayata kullu min ni nake sanar da shi ga yadda zai yi harbi kowace rana amma Falon mastar da sa'idu ni lokacin da damtsan sa'i karfi da zai tashi gwada harba kibiyan ma ni da na dinga ba shi abinci da yan yatsun hannu na koya masa ga yadda ake harba kibiyar da ya tashi zai fara gwada harba kibiyar a kai na ya fara Ya ce wa kam tuho na zama alqawasi nawa ne na koya mai cewa ga yadda zai tsara kafiya ta waka amma da kafiya tan hajani lokacin da ya tashi zai fara yin waka ni ya fara yin zambo a kai, na isa gini. wa allimuhu alfutuwata kulla waqtin falamma tsarra sharibuhu jafani ina koya mai ga yadda zai zamanto wato sadauki kowane lokaci lokacin da ƙarfinsa ya fara kawa ni ne farkon wanda ya fara mace faɗi so abu na farko duk in kana mu'amala da mutane ka sani cewa wallahi yadda za ka yi musu alheri da isani da kyautatawa baka kai alherin da Allah yake da shi akan bayi ba to Allah ya siffanta dan adam da cewa yana da butulci dama to in ka ga wani ya maka butulci kakkai mamaki dan Allah ma ana masa butulci kaga ƙarshen ni'ima kenan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma ainihin wato bayi akan wannan saboda haka a bayanansa da na saurara in ka saurara akwai ban tausayi ƙwarar gasken gaske kuma kamar yadda na karanta wasu bayanan nasa wa'inda akwai ban tausayi ƙwarar gasken gaske a ciki daga ciki abin da yake faɗa ya kama wasu daga cikin iyalansa da cin amana iri kaza ba sai na faɗa ba da cin amana iri kaza da cin amana iri kaza da cin amana iri kaza amma ya dalle bai taɓa fitowa yi magana ba sannan kuma ga mu'amala ta 'yan uwa da ake ainihin wato fama da ainihin wato ita so ni shawara ta da kuma nasihata zuwa gare ka abu na farko muna roƙon maka Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai faru da kai ko ya faru da kai na damuwa a rayuwa Allah ya sa i zama kafara gare ka akan wasu kurakurai da kai a gefe tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke samun dan adam na matsaloli a rayuwarsa nau'i uku ne akwai al'ambiya'u wal mu'minul kullasu annabawa da kuma tsantsar masu imani ba su yi ma Allah kowane irin laifi ba amma sai kaga Allah na ta jarraba su da matsaloli wannan dan ya daga darajar su da shi duniya da kuma lahira abu na biyu shine akwai kurakuran da muke ma Allah subhanahu wata'ala tsakaninmu da shi a rayuwa to sai Allah ya dinga bujiro mana da matsaloli na damuwa don su zamanto hanya na kankare mana waɗannan laifukan don Allah bai so mu haɗu da shi a lahira a ƙabalce mu da waɗannan ainihin wato laifuffuka Saboda shawara ta farko ka sani yadda kake da alkhairi ga mutane wallahi baka kai alherin da Allah yake da shi akan mutane ba kuma ba kai ba ma ka a matsayin ka na ɗan adam Allah ma da ya dan adam ɗin dan adam din sifarsa shine butulci ga Allah din kuma Allah ma ya tabbatar da wannan nasiha ta biyu da abin da muke maka fata a matsayin ka na ɗan uwan musulmi shine Allah subhanahu wata'ala ya sa abinda duk ka shiga na matsaloli da damuwa shine Allah ya sa ya zama ɗaya daga cikin hanyar da zai kankare maka wasu laifuffuka da wasu kurakurai wanda Allah bai so ka haɗu da shi akan wannan sannan Allah ya daga darajarka da wannan ainihin wato abin sannan idan masu bibiyarsa suna bibiyarsa a baya za ku ga cewa ya taɓa faɗa cewa hatta wannan waƙar da yake da wannan fim ɗin bai fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya mutu akai yana fatan Allah ya sa ya bari ya koma wani abu ya mutu akan shi kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala so wannan gurin da kake da shi wanda kuma ka fito ka furta ka faɗa so muna roƙon maka Allah subhanahu wata'ala gurin da kake da shi na kana so hanyar da kake kai da kake fahimta akwai kurakurai a ciki Allah subhanahu wata'ala ya maka mafita ya baka ikon komawa ka canza zuwa gare shi abu na uku ba ni ko kai ba wasu mutane ɗabi'ar su a doron ƙasa da Allah ya yi su ko mun san cewa ba annabawa ba har Allah subhanahu wa ta'ala da shi akan kai matakin da akan ƙure shi ta fuskar Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi sai ya musu azama? ku duba ku ga mutanen annabi Nuhu da aka aiko shi shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana wa'azi da aka kai inda za a kai Allah ne da kansa ya ce wa uhiya ila nuhi mun yi wahayi ga annabi nuhu cewa annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana mutanen ka fa duk wanda kaga bai yi imani ba to ba wanda zai kare imani da haka yanzu fala tabta'is bima kanu yaf'alun da abin da kaga sun ya daina bata maka rai yanzu abin da ake so yanzu aka ce wa annabi nuhu yanzu ya daina wa'azi ya je ya sassaka jirgi ya daina wa'azi ya je sassaka jirgi ya zo kafin Allah ya ɗauki matakin da zai ɗauka sai da ya ce wa annabi Nuhu wala tuqatibni fil ladina zalamu wayannan mutanen azzalimin kaka kuskura kai min magana akan matakin da zan ɗaukan musu innahum mugrabuna wallahi su ma sai na hallaka su sai na nutsar da su so ku fahimci wani abu a ƙa'ida ta rayuwa da mu'amala da mutane bahaushe da ke cewa ba mu yi wa ɗan adam daidai sai Allah ina rantse muku da Allah Allah ma sai ya haɗa da yi wa ɗan adam ɗin azaba tukunna ta ishe shi yake masa daidai ku duba ku ga azabar jahannama fa akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce walau ruddu la'adu limanuhu annu a lahira za a je su ga azaba su ce a ba su dama su dawo duniya Allah zai ce walau ruddu la'adu limanuhu annu da za a ba su dama su dawo duniyar, wallahi sai sun koma kan abin da suke wa hum lakadibu Allah subhanahu wata'ala yake ƙarya suke yi maƙaryata ne don haka in ka fahimci ɗabi'ar ɗan adam daga ciki akwai wannan cewa duk yadda kake da kirki da haƙuri da danne abu da kai zuciya nesa to Allah subhanahu wata'ala ka kalma ɗan adam ikan kai shi matakin da yakan yi fushin da ba wani abu da zai mai sai dai ya masa azaba shi yasa zaka ga mutanen fir'auna Allah ya ce falan ma asafuna lokacin da suka fi satar da mu sai muka ɗaukan musu mataki kada Sau shawara kamar yadda na faɗa abu na farko sanin waye halin ɗan adam ɗaya kenan abu na biyu kuma muna roƙon maka Allah abin da ka samu kanka a ciki na fuskantar irin waɗannan matsalolin Allah ya sa i zama fara gare ka sannan kuma abin da kake fata na abin da kake kai kake ganin ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikon canjawa daga wani abu zuwa ga abin da ya fi wannan wanda shi ne wanda yake na daidai daga ƙarshe shawarwari na guda hudu ne zuwa ga dukkan 'yan uwa da kuma kai kanka abu na farko shine duk wanda za ka zauna da shi za ka mai abu tun a asasin farko ka yi masa dan Allah yin aiki dan Allah wallahi shi kaɗai zai hutar da kai ku duba ku ga yadda yake maganan ya taimaki suwa na ya masuwa na kaza ya masuwa na kaza kuma abinda da ba zai ba ku mamaki kun san irin wannan abin da ya faɗa ana samu a cikinsu don ku gane sifa ce ta ɗan adam har a cikin ɗaliban karatu da malaman addini ana samun irin wannan ka yi wa mutane alheri ka taimake su ka gina rayuwarsu wani ba zai taɓa maganin cewa ka taimake shi ka gina rayuwar shi ba wani ma yana iya komawa gefe ya kafa lasifika bayan ka taimake shi ka gina rayuwar shi gobe jibi ya dawo kuma kai ne abokin rigimarsa to abin da zai hutar da kai daga irin wannan farko duk wanda za ka mai abu kai masa abu dan Allah kar ka jira sakamako ko godiya daga gurin shi yasa ko ga ka'idar ciyarwa da Allah ya ce mu bayar sai ce inna ma nuti'imukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne saboda maga fuskar Allah gobe alkiyama la nuridu minkum jaza'an ba ma nufin ku saka mana wala shukura ko godiya amma wannan bai hana ba yayin da mutum ya yi sa don Allah ko da aka yi wa alheri in dai mutanen kirki ne to ya kamata kar ku zamanto kuna da butulci ga duk wanda ya musu alheri kullum ina faɗawa ɗalibai wanda muke tare da su ina faɗa musu cewa ku guji yin butulci Allah subhanahu wata'ala ya rantse ba zai ƙyala butulci ba to abu na farko shine duk wanda za ka mai abu sa a zuciyarka za ka yi masa dan Allah ba ka jiran godiyarsa ba ka jiran sakamakonsa idan ka yi haka za ka huta kuma za ka zauna ainihin wato lafiya abu na farko kenan sana abu na biyu wato shine a kyautata zato ga mutane ta fuskar mu'amala sana abu na uku yi musu uzuri sana abu na hudu auna alhasanatu wasayyatu na mutane in mutum yana da hasanatu bakwai sayyatu uku hasanatu takwas sayyatu biyu ka'idar da Allah ya sa shine innal hasanati yuhibna as sayyati zalika zikira lizakirina daga ƙarshe ina kira zuwa ga kai da kuma ire-irenka kasancewa ku ɗan uwa ne ku gare mu ba kafirai ba ne ku muna jaddada wannan musulmai ne da abin da kuke kai na kurakurai da abin da muke kai na kurakurai duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin gyara ga baki ɗaya wannan shine fatan da muke sannan kuma kiran da nake zuwa ga al'ummar musulmi a matsayinsa na ɗan uwa musulmi ko ba komai da za ka yi kana da ikon ka taimaka masa da addu'a wani lokaci abinda annabi ya faɗa ya ce layi uminu a hadukum ɗan kunku ba zai taɓa zama yana da cikakken imani ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so yanzu inda za a ce za a dinga biye wa mutane eh, na sha faɗa nake cewa yanzu ni na kai isan ɗin da yanzu na kai matakin da ko an yi zagi a social media na daina jin haushi ban jin haushi so shi yasa za ku ga in na ɗauko abu zan yi nan gabas ko yamma abin da ke gabana in kai gabas din shi ke gabana maganan mutane da taruwa su da zagin su ba shi ke gabana so abin da nake so yanzu akwai wanda ban ci mai komai ba ban yi mai komai ban zubar mai ba yanzu nan ba wata magana na amma haka za ka ga ya zo ba zai bar nan ba ya yayi zagi to saboda shi zan ce abin da ke gabana na fasa ko nima zan biyo ne nan in dawo tun da yayi zagi shi na nema, in sai ai ta zage zage abin da nake da shi na manufofi a rayuwa in sauka akan su in fasa kun ga ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba so don haka maganar da nake faɗa daga ƙarshe ita ce nasiha ce abu na farko muna buƙatar 'yan uwa su taya shi da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake buri Allah ya canza mai da abin da ya fi abin da yake yi a yanzu sannan kuma dukkan wani abu da yake damunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yaye masa mataya shi da addu'a kan wannan sannan magana ta ƙarshe da shi da ire-irensa da duk wani mutum da yake bayyana akan social media a yanzu Allah ya faɗa mana cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah lokaci yayi ga waɗanda suke masu imani ne zuciyar shi ta laushi akan zikirin Allah kun ga yana cikin abin da annabi ya faɗa cewa za a dinga samun mutuwa ta fuja'a ta bagatata to mu yi ƙoƙari sanda duk za bayyana a social media ya zamanto abinda da za mu yaɗa na alkhairi ya fi yawa ko shi za mu yaɗa saboda ce yu ba ka sani ba a daidai lokacin da kake yin abin a bayyana live ana kallo idan Allah ya so ya jarrabi mutum sai ka ga cewa a lokacin za a ɗauki ran ɗan adam kaga duk wanda ya zamanto abin da yake yaɗawa na alkhairi ne a lokacin aka ɗauki ransa wallahi baka da na sani da ƴan uwanka da duk wanda yake da alaƙa da kai ba su da na sani amma a lokacin da za a ci a samu jarrabawa ka bayyana kana yin wani abu a daidai lokacin da za a turo mala'ikan mutuwa ya ɗauke ka kuma ga shi ana yin abin layi to kaga zai zamanto akwai ainihin wato matsala saboda haka su dukansu da suke cikin wannan sana'ar yan uwanmu ne su musulmai in sun ji mun yi magana a kansu ba mu da wata manufa a kansu ta muna da wani hikidi a kansu a'a babban abin da muke so shine muna so da mu da su a dawo a gyara abin da yake na kurakurai ne don a gudu tare a ainihin wato tsira tare shine kawai mu sannan kowanne a cikinsu Allah ya faɗi cewa balil insanu ala nafsihi basira dan adam ya fi kowa sanin kansa kowanne a cikinsu tsakaninsa da Allah idan abin da yake kai yana fatan ya mutu a lokacin da yake tsakiyinsa ya sani in ma bai fata ya sani so shawarar da muke bayarwa idan Allah ya jarrabu wani da yin abu wanda yake ba daidai ba so ya ɓoye abin kar ya fito da shi kuma yadda lalura ce ta sa shi ya bayyana wasu abubuwa da bai fito ya bayyana ba so dan Allah tunda ya ce yana da su dubunnai to dan Allah ya hakuri kada ya fito da ya ci gaba da fito da irin waɗannan abubuwan nan gaba saboda haka dan Allah muna ba da shawara muna nasiha cewa wato kowa ya yi ƙoƙari a matsayinsa na musulmi ya zama wakilin annabi da shi akan social media ya yi ƙoƙari ya tallata musulunci da ɗabi'unsa da kyawawan ɗabi'unsa mu gujewa ababen da suke waɗanda ba su da kyau a fili don ba mu san a wane yanayi mutuwa za ta zo mana ba daga ƙarshe da mu da shi ga baki ɗaya muna addu'a da sunayen Allah masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka cewa wato duk abin da muke yi mu ma da muke karantarwa eh ba shi ke nuna cewa mun zama mala'iku ba ko annaba da wallahi muna da namu laifuffukan da muke yi da yawa wasu laifuffukan ba su fito fili ma Allah subhanahu wata'ala ya rufa mana asiri yayi wannan dalilin yasa kaga Allah da ya tashi akan dan adam sai ya ce wala tajassasu kada ku yi binciken aibin mutane wanda bai fito fili ba so mu yi kokari da mu da su gaba ɗaya abin da muke wanda ba daidai ba Allah ya ba mu ikon dawowa mu gyara wanda kuma suka fada cikin kuskure na zahiri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su kan daidai shi kuma haƙurin da ya yi a da ya danne wasu abubuwa to muna roƙon Allah ya ƙara masa haƙuri ya ci gaba da danne abubuwa dan akwai ababen da in ya ci gaba da bayyana su ta irin wannan hanyar akwai ban haushi akwai ban takaici kwarai ina da ba da fuskar shi ba daga gare shi ma daga wajen wa'inda ababen sannan mutane mu ji tsoron Allah duk mutumin da ya maka alheri a rayuwa kar ka manta da shi kar ka zamanto cikin wa'inda za su zamanto kana da butulci akan alkhairi idan mutane sun ainihin wato yi maka wannan shine sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ke damun sa a yanzu Allah madaukakin sarki ya yayi masa ya kuma yayi mana ainihin wato ga baki daya wayannan su ne nasihohi da kuma shawarwari Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya ainihin wato lafiya Allah ya sa mu yi kyakkyawar cikawa Allah ka azurta mu da kyakkyawan tuba kafin mutuwa sannan Allah ka azurta mu da kyakkyawar cikawa sannan Allah ka azurta mu da ainihin wato ah, Tauba, wa inda al-maut husna al-khatima wa wa wa ba'da al-maut Janna. Allah ka azurta mu da kyakkyawan tuba kafin mutuwa lokacin mutuwa Allah ka sa mu kyakkyawan mutuwa da kuma shahada akan tabarkin annabinka sannan muna roƙon Allah Allah ka azarta mu da kyakkyawan gida na ƙarshe bayan rayuwar ta koma zuwa ga Allah ta ainihin wato ƙari Allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya yan uwa ayi haƙuri wayannan su ne yan kalmomi da zan yi ainihin wato ilka'i Allah ya yi mana albarka gaba ɗaya wanda duk suka zage mu mun yafe musu ko suke shirin su yi zagin a nan gaba da ba wanda ba su yi ba wala duk mun yafe musu in dai musulmi ne ba mu da kis da su ba ma so mu tsaya gaban Allah da su mun fahimci cewa ba su fahimce mu bane wannan shine fatan da muke yi Allah ta'ala yi mana albarka ga baki ɗaya ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ƙara wa ƙasar mu arziki da kwanciyar hankali matasan mu wanda suka karkace kan tafarkin Allah Allah ka dawo mana da su wanda ba su karkace ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya hana su ainihin wato karkacewa wayannan su ne yan kalmomi da zan ilka'i yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh